إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فيحمد الله عز وجل حمدا هذا قدره وهذا صفته حمدا يملأ العالم العلوي والسفلي وما بينهما يملا العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما فالله سبحانه وتعالى هو المحمود في الوجود كلها وفي الكون كلها ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اي وملء ما يخلق الله عز وجل من مخلوقات لم يخلقها الان وسيخلقها أي ملء الموجود وملء ما يوجد ثم يقول أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أنت الذي تستحق الثناء وتستحق التمجيد والتعظيم والتحميد فأنت أحق بذلك فالله سبحانه وتعالى أحق بالمدح واحق بالثناء واحق بالتعظيم والتبجيل كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا احد احب اليه المدح من الله من اجل من اجل ذلك اثنى على نفسه والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح في دعواته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وحمد نفسه وعظم نفسه في خلقه وشرعه وحكمه كما اثنى عليه عباده المؤمنون في كل امورهم اثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه كما في ايات كثيره من كتاب الله فاول سوره في المصحف الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وهكذا في آيات كثيرة لا تحصى فيها حمد الله عز وجل لنفسه وفيها حمد عباده المؤمنين له عز وجل فهو اولى بالثناء من غيره وثناؤه لا يحصيه العبد لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد أي فهذا التحميد وهذا التمجيد والتبجيل هو أحق ما يقوله العبد هو أحق وأعظم وأفضل كلمة ينطق بها العبد وأعظم كلمة يتكلم بها العبد وكلنا لك عبد فهذا اعتراف بأن العبودية لجميع الخلق لله عز وجل فكل المخلوق مخلوقين عباد الله عز وجل معبدون لله مذللون له فهم تحت سلطانه وحكمه وقهره وهو القاهر فوق عباده فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده كلهم فكلهم عبيد لله فهم خلقه وملكه وهو الذي يتصرف في شؤونه فلا خالق لهم الا هو ولا رازق لهم الا هو ثم يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت فهذا فيه اقرار واعتراف بتفرد الله عز وجل بالإعطاء والمنع والقبض والبسط والرفع والخفض فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنعه ذلك وإذا منع عبده شيئا فلا أحد يستطيع أن يعطيه ذلك فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لعباده الخير والنعمة أراد لهم الصحة والرزق والعافية والأمن والأمان فلا أحد يستطيع أن يمنع وقوع ذلك وكذلك إذا أراد بهم النقمة والبلاء والشر فلا أحد يستطيع أن يمنع وقوع ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز وهو الغفور وهو العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي فإذا تقرر في قلب الإنسان هذا المعنى استراح من كل شيء فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت الصحف لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ولا ينفع الإنسان أو لا ينفع بني الإنسان جلودهم ولا يخلصهم من عذاب الله لا يخلصهم جدودهم أي حظوظهم من المال والرزق والجاح والرئاسة والملك لا ينفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى ولا يدنيهم من كرامتهم فالعطاء والمنع ليست ليس ذلك علامة على محبة الله لعبده أو على إهانة الله لعبده فلذلك قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك علامة ودليلا على المحبة أو على أكسها فحظوظ الإنسان فحظوظ, فحظوظ الناس من رئاسة وملك وجاه وملك وجاه ورفعة كل ذلك لا يدنيهم من الله عز وجل ولا يكرمهم منه وإنما يدنيهم من ذلك من الله عز وجل طاعتهم لله سبحانه وتعالى واتباع أوامره فلتستقر في قلوبنا عباد الله هذه المعاني ونستحضرها دائما فإن الأمور ستكون عندنا يسيرة مهما جلت ومهما عظمت أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبود أبو ديالي كراني سنتبتك الله سيرا دا أمينش سنتبتك النبي الرحمة النبي محمد دا لا ينسى دا سهبان سهد ودا دا سكبت فريكين سهزوا تاشن الكيامة yan uwa musulmi hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan yayi ruku'u ya dago daga ruku'un ruku'unsa yakan fadi waɗannan kalmomi ce rabbana wa lakal hamd sai ce hamdan kafi sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd mil al-ardi wa mil as-samawati wa mil al-ardi cikin ƙasa cikin sammai kuma cikin ƙasa godiya ta tabbata ga Allah yabo da kirari sun tabbata ga Allah mil as-samawat cikin sammai wa mil al-ard da cikin ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd da cikin dukkan wani abin da ka so daga baya ahlat thana'i wal majd Allah kai ka cancanci yabo kai ka cancanci jinjina da girmamawa a haƙƙu ma ƙalal abd wannan shine mafi cancantar abin da bawa zai faɗa wa kulluna laka abd dukkaninmu kuma bayinka ne allahumma la mani alima a'tait ya allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta babu kuma mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd dukkan wani mai wadata mai matsayi matsayinsa ba zai amfane shi a wajenka ba wani hadisi da wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da kirari da yake wa ubangijinsa bayan ya dago daga ruku'u a sallarsa wani abu ne da yake kunshe da tarin ma'anoni da al'amura masu girma wanda ya waje ba kowane ɗaya musulmi kowane ɗaya ma musulmi ya rika kawo wannan a tunaninsa su zama suna cikin zuciyarsa ya rika halarto waɗannan ma'anoni domin za su sauƙaƙe masa al'amuran rayuwarsa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk rayuwarsa koyarwa ce koyarwa ce ga al'ummarsa koyar da su tauhidi koyar da su da ibada ya koyar da abin da zai karfafa alaƙa su da Allah subhanahu wataala don haka a cikin wannan addu'a yake yabo ga Allah subhanahu wataala yaban da sifarsa cikin sammai gaba ɗaya na yabo da cikin ƙasa gaba ɗaya na yabo da cikin abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya na yabo da kirari da ma abin da yake ba a ma halicce shi ba nan gaba wato yabo wanda yake da wannan sifa ya cancanta ga Allah subhanahu wataala saboda mai saboda girman sifofinsa li'azamati sifatihi wa kamali nu'utihi wa kathrati ala'ihi wa tawali ni'ami saboda sifofin Allah manya manya saboda ni'imominsa waɗanda suke bibiyar juna wanda suka baibaye mu ta ko'ina Allah subhanahu wata'ala ya cancanci yabo irin wannan da ma fiye da wannan ya ce ahlus sana'i wal majid ya Allah kai ne ka fi cancantar a yabe ka kai ka fi cancantar a girmama ka a yi maka kirari ubangiji subhanahu wata'ala ya fi kowa son yabo da kirari kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yake cewa la ahad ahabbu ilayhi almadhu min Allah babu wani da yake son yabo da kirari kamar Allah saboda haka ne ma yayi wa kansa kirari min ajli zalika asna ala nafsi yayi wa kansa kirari shi da kansa shi yasa a wata addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a ciki yakan ce Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik ina neman tsarinka ta hanyar samun yardarka daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatik ina neman ka tsare ni ta hanyar lafiya da kiyaye lafiyata daga ubarka wa bika ka tsare ni da kare da kai daga azabarka da kamunka la uhsi sana'an alaik mahaikici ba zan iya ƙididdige yabo da kirari gare ka ba an anta kama asnaita ala ka kai kamar yadda kai wa kanka Allah ya yabi kansa a gurare ta yawa a littafinsa farkon sura a cikin mushafi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne yake yaban kansa yake wa kansa kirari a wani guri ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard farkon suratul anfal alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو شيني الله وانا بابو أبن بوتا سيشي له الحكم له له له الحمد في الأولى والآخرة شيكي لا يغو أنا الدنيا دلاهره وله الحكم كما كنتي ناشني وإليه ترجعون وراليد داما أبنجي يا يبقى كنسا باين سمميني سنيبا مسا قالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هناك الله سبحانه وتعالى يتكلم للتافل سدي بنكنسا شيء سايتي أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد wannan shine mafi cancantar abin da bawa zai fada abin da bawa zai furta lafazin da zai fita daga bakin bawa na yabo da jinjina da kirari ga ubangijinsa cewa kulluna laka abd dukkan mu bayinka ne wani akwai ikirari da cewa dukkan wata halitta baiwar bayin Allah ne subhanahu wataala duk wani abin halitta bawa ne ga Allah masu miƙa wuya ne sun ki ko sun so ga Allah subhanahu wata'ala da yarda su ko da rashin yarda su dole su bi dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara na rayuwarsu wa kulluna laka abd ce Allahumma la mani alima a'tait ce ya Allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'ti lima mana'at ba kuma mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal dukkan wani mai ji da isa ko mai wata wadata wadatarsa isarsa ba za ta amfani shi da komai a wajenka ba wannan yana nuna cewa Allah subhanahu ala shi kadai shi yake da tasarrufi yake da mulkin ya bayar ko ya hana idan Allah subhanahu ala ya so bayarwa ko ya so hanawa ko ya so ɗaukakawa ko ya so ƙasƙantawa ko ya so shimfiɗa ma wasu arziki ko ya so rage wa taure wasu arziki idan Allah subhanahu wata'ala ya so haka ga bayinsa babu wanda zai isa ya hana shi babu wanda ya isa ya dakatar da shi babu wanda ya isa ya hana hukuncinsa na ƙaddara zartuwa akan bayinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafi ka da wata cuta to babu wani wanda zai iya yaye maka ita sai shi wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in ko ya ka da alkhairi to babu wanda ya isa ya tunkuɗe ko ya hana wannan alkhairin ka. ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika la duk abinda Allah zai bude wa mutane na rahama babu mai iya rike shi babu mai iya rike wannan rahamar wa ma yumsik abinda kuma zai rike fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya sako wannan abu Allah subhanahu wata'ala shike da tasarrufi da bayansa duk wani abu a hannunsa yake idan bawa mumini zai rika jin wannan aransa to ya huta a rayuwarsa ba zai kwalla ransa ga wani ko ga wasu ya rika ganin samun shi ko rashin sa yana hannunsu ba ɗaukakarsa ko su tana hannunsu wanda zai sa ya yi ɓarin imaninsa ya lalata dangantakarsa da Allah saboda su ba zai yi wannan ba saboda ya san nasiyar kowa makarkwaɗar kowa tana ga hannun Allah subhanahu wata'ala alkhairi gaba ɗaya yana a hannunsa biyadika alkhair alheri duka yana hannun Allah lahu maqalidu samawati wal ard taskokin sammai da ƙasa duk a hannunsa suke babu wani wanda ya isa ya hana abinda Allah ya nufin bashi babu kuma wanda ya isa ya hana ya bashi abinda Allah bai bashi ba annabi yana gaya wa ɗan abbas yake ce masa wa'alam anna ma asabaka lam yakun li yakhti'ak ka sani abinda duk ya same ka babu ta yadda zai kuskure maka haka Allah ya rubuta zai same ka babu yadda zai kuskure wa akhta'aka lam yakul li yusibak wanda ku ai kuskure maka to da can ba zai same ka rufi'atil aqlam an dauke alqalma an daga alqalma wajaffat jaffatis suhuf takaddu sun bushe an rubuta komai komai na kaddara kataballahu maqadir al-khalq qabla khalq khalqis samawati wal ardi bi 500 sana kafin halittar samai da ƙasa da shekara 500 Allah ya rubuta ba bawa da zai rika halarto da wannan a zuciyarsa to rayuwarsa za ta zama cikin sauƙi ba zai yi saurin zuma ba ni abin da nake faɗa wallahi yana daga cikin abin da ya taimaka hata wannan cutar da ake ta magana ba ta yi mummunan tasiri a ƙasashen musulmi ba imaninsu da ƙaddara hankalinsu a kwance yake an sani a tsarin kiwon lafiya nutsuwa da kwanciyar hankali yana ƙara ƙarfafa garkuwar jiki rikici jiki yakan rikirkice yayin da fargaba da tsoro ya cika zuciya wasu da yawa sukan rasa rayukansu ma saboda firgici da tsoro amma mumini yana riko da sababi amma kuma yana sanin cewa komai da addara Allah rukunsa da sababi ba zai hana shi tuna kaddarar Allah ba kamar yadda tuna kaddarar ubangiji ba za ta hana shi ruko da sababi ba sauraka inda a ce irin waɗannan abubuwa suna zuwa mana a zuciyar ko koyaushe to duk wani al'amari zai zo mana da sauki komai zai maka sauki kasancewa komai a rubuce ki komai a tsare ki ubangiji yana yin komai bisa hikima babu wani aiki da ubangiji da babu hikima a cikinsa aikin Allah gaba ɗaya وهو الحكيم حكيم ده يكفر كومي تشكين هكما يكيزا سورا كم كومو مريك الدين مريك كوير والمسلينج لا يند زوتي أتكوشي ده إلهم وانا كران تروى ويجي تشيزا كساميتا أتكين نسوا أكو وانا الوكتي والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Da suka yi imani kuma ambatan Allah yake sa musu nutsuwa a zuciyarsu Allah ce da tuna Allah da ambatansa ne zukata suke samun nutsuwa ya Allah ka iya mana duk abin da ya fi ƙarfinmu wannan bala'i da wannan cuta da wannan annoba da ta game duniya Allah ka kawo mana ta. Allah ka yaye mana ita Allah ka kawar mana da ita waɗanda suke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka tsare su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin musulmanmu Allah ka karɓe su shahidai Allah ka karɓe su shahidai Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka gafarta musu zunubansu Allah ka sanya aljanna ce makomarsu abubuwan da suke damun mu a ƙasarmu na tashe-tashen hankula da kashe-kashe da zubar da jini da ake ta yi ubangiji ya kama na ƙarshensu ubangiji ya kama na ƙarshensu Allah subhanahu wata'ala ya kinsa wa shugabanninmu kishi ya farfado da zuka farkar da zukatansu su fahimci girman matsalar da al'umma su take ciki su tashi su yi wani abu don su kubutar da kansu gaban Allah subhanahu Ta'ala. ranar da zai tsare su ya tambaye su ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati waqifuhum innahum mas'ulun ranar da Allah zai tsayar da su kowa sai an masa tambaya Allah ka sa su rika tuno waɗannan a zuciyarsu su rika tuno wannan ranar da za su tsaya gaban Allah ya tambaye su akan duk abin da yake faruwa a ƙarƙashin ikonsu da mulkinsu su me suka yi a kai? sun yi wani abu ko ba su yi ba Allah ka ba su ikon jin wannan a zukatansu Allah ka kama na ƙarshe dukkan waɗannan fitintunu ka ba mu zaman lafiya ka ba mu arziki mai amfani ka ba mu damana mai albarka Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa ta ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها